Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A makon jiya Dr. Munir Mustapha kwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa ya yi mana bayanin abin da ya sa cutar sankara ta zama ɗaya daga cikin cututtukan da ke kan gaba wajen kashe mutane a duk faɗin duniya. Haka kuma kun ji yadda idan cutar ta kai wani matsayi a jikin mutum to sai gyaran Allah. To, Dr. Munir Mustapha ya ci gaba da bayani yana mai cewa. In ta wuce ba a gano ta an tsaya an yi takamaiman magani ba wacce ta kai za a yi wa aiki a yi wadda za a sha magani a yi. Akwai matakin da in ta yi tabbas ta shiga jikin mutum take fita daga gabar da ta fara ta da sauran wasu gaɓoɓi to wannan ta kai wani mataki da ba abin da za a <laughs> sai gyaran Allah. Shi ne gaskiya saboda haka mu kuma sau da yawa duk in ka ɗau lissafin kashi tamanin ko casa'in cikin ɗari ba ma a tabbatarwa ko a gano cewa cutar sankarar ce har sai ta kai wani mataki wanda maganin ko da za a same shi zai wahala ba wai a mataki na tana karam tana da bata gawurta ta yi nisa ba. To wannan batu da kai muna jinjina wa likitocin Najeriya bisa la'akari da cewa ma akwai ƙididdiga da aka aka ce ana ƙarancin likitocin nan a Najeriya. To amma galibi za ka ga ana kuskure sai misali mutum ya ta zuwa asibiti sai a ce mishi ko yana da typhoid ne da malaria ai ta ɗirka mai magani yana zuwa yana zuwa daga baya sai a gano cewa ai ba typhoid da malaria ba ne sankara ne to menene matsalar ƙarancin likitocin ne rashin ingantaccen kayayyakin aiki ne ko kuma halin oho ne. ko uhu ne? To, ai ba za a ce wani wanne ne ba wanne ne ba. Shi ne ansar wannan tambaya cewa akwai karancin likitoci a inda likitocin suke akwai karancin kayan aiki irin na zamani irin kayan aikin da za a haska a gano cutar inda take tun bata kai matakin da za ta saboda sau da yawa idan irin wannan cuta ta kai matakin da za ka ganta baro-baro to fa tafi karfin magani Saboda akwai matai sannan kuma akwai tsari yanzu kin ga kamar kasashen da suka ci gaba da suke da tsarin lafiya akwai bincike na rigakafi da ake na duk shekara-shekara. Kana zaune a gida ma za a ma duk shekara za ka tashi ka je wajen likitan ka likitan ka zai gaya ma to ka cika shekara kaza za a yi ma gwajin cuta kaza a tabbatar babu ita. Tunda kwarin jikinka in aka ga alaman wannan cutar a ɗau matakin kariya na wannan cuta wanda mu duk wannan tsari ba mu da shi ah, eh. sannan kuma akwai akwai karancin kwarewa na likitocinmu da ma'aikatan lafiya ta wannan bangaren saboda waɗannan cututtuka ne wanda a da ba san su ba. Yanzu suke shigowa to har yanzu tsarin kiwon lafiyarmu bai fitar da wani takamaiman tsari na ya za a bi a yi maganin waɗannan ba. In ga kamata ya yi amfani da wannan dama in kira ga abokan aikinmu likitoci hmm. da sauran ma'aikatan lafiya kan cewa duk cutar da ta zama ta wuce ɗan wani ƙaramin lokaci an ɗan gwada ɗaya biyu ba a samu sa'a ba to a tura mara lafiya zuwa mataki na gaba. Yawwa. Zuwa kwararru asibitin kwarewa ko asibitin kwararru ko kuma inda wani kwararren likitan aka sani na wannan bangaren sai a ba mara lafiya shawarar cewa to wannan ciwo muna ga alamar bangare ka ne ka je a duba. Tun kafin ba wai a yi ta rike mutum har sai ciwo ya ci ya cinye a matakin da babu kwararrun likitoci babu kuma kayan aiki na wannan na gagarumin ciwo na karamin ciwo suke da shi. To galibi ko rashin ko zan ce jahilci ne ko kuma al'ada ce kasan galibi mutane in sun je asibiti ɗin an ɗauka likita ya san komi ba a ma yi mishi tambayoyin da ya kamata. Nan ƙasashen ku in ka je ma in ba kai ma likita shi zai ce maka kana da tambaya kuma kamar yadda ka ce ɗin idan likita ya ga abu ya fi karfin shi shi kana zaune ma zai ɗau waya ya buga ma abokin abokin aikin na ce ce to eh, ga wani abu nan mun duba amma mun kasa ganewa eh, mutum ya zo to su mutane wace shawara za ka ba su ka je gun likitan nan ya baka maganin taifoid da malaria ka je ka sha ka dawo an sake ce maka ai taifoid da malaria na nan cikin jikinka aka sake baka magani ka sake komawa su me ya kamata ka yi kai a naka tunanin To, ni dai a tawo shawarar shine kamar yadda na kira ga abokan aikin da likitoci a kan cewa da sauran ma'aikatan lafiya tunda ba likita ne kadai a tsarin kiwon lafiya ba da ko duk wani dan adam dama shi yasa ya ce dan adam tare ba eh. wanda ya isa ya ce shi ya iya komai ko shi ya san komai in ma ka san komai to ba kowane irin kayan aiki kake da shi ba. Kuma a kowa yana kuskure. Yauwa kowa na kuskure kuma kowa da ɓangarensa da tsarinsa. saboda haka idan shi abin da mara lafiya zai yi shi ne, ka yi tambaya a cikin a cikin lumana ka duba ka ce to likita ina ne mataki na gaba daga nan idan ma baka samu takamaiman ansa da ta gamsasshiya ba ai akwai mataki na asibitoci da ake fara zuwa kamar na ƙananan hukumomi ko na unguwa ko haka ɗakin shan magani daga shi na gaba da shi akwai manyan asibitoci a jihohi na kamar gwamnatin jiha bayan shi akwai manyan asibitoci na gwamnatin tarayya wanda nan ne gaskiya ƙarshen dai manyan ƙwararrun likitoci suke to duk wanda yake da jinya wadda ta gagara an yi ɗaya an yi biyu to dole ya haƙuri ya jajirce da zuwa mataki na gaba ya yi kuma haƙuri saboda ya je dai wato dai ya je nemi shawarar wani likita ba yau ya nemi wani shawarar wani likitan kuma in so samu ne ya zama a mataki na gaba da wannan matakin da ya je na farko eh. zuwa in asibiti ka je na karamar hukuma ka je to babba na jiha ko in ka je kamar na gwamnatin jiha ka je babba kamar irin asibitocin gwamnatin tarayya ko manya dai na gane so a duk mataki kowane mataki akwai na gaba da shi in kuma inda mutum ya ji ya jajirce ya yi hakuri sau da yawa abin da ake samu shine sai a ce ma ai kwararren likita na wannan bangaren ba za ka samu ganin sa ba sai nan da wata uku ba za a sa ka a littafi to wani in ya tafi ya tafi ke to dole inda tunda kwararren likitoci kamar da kika bayani babu su wadatattu dole mutum ya yi hakuri yawwa za a ce ma bangaren ka likitan fata sai a ce ma a wannan a duk jiha kuma watakila guda ɗaya ne ko ma sai ka je wani garin na kusa da daga wata jiha sai ka je wata ka gan shi to to idan kuma yana da wasu a gaba da kai kaga dole sai ka hakuri sai an zo kanka kenan yawwa kuma tun da mutum lafiyarsa yake nema a nan wannan matakin dole ya zama kai za ka yi hakuri Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe Legi ya kwaɗai ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin Kai co a gaida likita bokan Madalla yanzu kuma sai amsoshinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wasiƙar Malam Husaini ya ce wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yi yawanta shanta tare da sauran kayayyakin zaƙi irin su alewa da dai sauransu. A wannan abin da bai maganin ciwon hanta hajiya. <laughs> Tamfi ne ko? e canji ne <laughs> to likita tunda muna batun rake ne akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake to shan rake aikin san ta rake muke samun sukari sukari da ta sukari yawanci shi da muke samun irin su akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sa dan baka karfi shine shi suke kira glucose da sauran a duk da rake ake yi wannan ya shiga cikin mutum yana taimaka yana sa mutum yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai amma bai kamata mutum ya kasha da yawa ba amma dai da kima dai alhamdulillah to malamin ya sake wata tambaya to ya ce wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki kansa na fatar jiki kenan eh a ruwan biro wannan ba duk bikin da ake ba wannan bai sa kansa din fatar jikin dan adam a saboda haka shi ma dai camfi ne ko? Eh shi ba wannan camfi ne. <laughs> to ina fatan Malam Husaini Abba yana kusa da shi da sauran masu sauraronmu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar. To sai kuma wasiƙar Haruna Muhammad Katsina. Ya ce ana cewa wai wasu mutane suna warin ƙashi. Shin da farko ya ce menene warin ƙashi kuma menene alamominsa? Abin da ke kawo. Warin ƙashi. Warin eh, ƙashi. yawanci rashin tsafta na farko muka a waɗansu waɗanda abubuwan da suke ciwon lokaci za ga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma waɗansu har ma ban da ma jikin har bakin su ma komai wari yake. Ana gadon wannan ciwo? a ba gadon shi ba a gada wannan ciwon abin da ya ba dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura akwai wasu mutane wanda suke da kamar irin kamar akwai irin kamar ciwon ciki waɗansu wanda sun kamar kamar kai kusa da su suka yi kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka buɗe bakinsu za ka ji wani wari to waɗansu akwai waɗansu mutane masu ɗin ciwo amma wannan ba shi da yawa in dai mutum kowane lokaci ya tsafta ya tsaftace komai kuma har da haka yana da warin kashi ɗin ya kuje wani likita a duba shi so. To Allah ya sa a dace. Amin amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masauraran mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu ko a madadin?

babu mai hoshi da ke a sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa ku